A anguwar Meka Dezel ta nan yamme a nan ne shagon Abdullahi yake inda za ka da guntayen kyallayen tc riguna da manyan gari da aka wa fase tsaf kuma an lumke su yadda ya kamata. Wannan yanayin ne matashin nan Abdullahi ya shimfiɗa a masana'antarsa tun shekara 2016 bayan ya bar aikinsa na ƙwararren masanin kimiyya ta fuskar sadarwa domin ya tsunduma ga sana'ar ɗumki. Koyaushe na kasance ina ina mai gurin zama ɗan kwangila. A farkon shekara shida na taɓa aiki. Na gwada amma bai dace da ni ba. Na fara kasuwancin yadi jama'a suna ce min suna da matsalar mai dinki Sai na ce zan yi ƙoƙarin buɗe wani karamin shagon dinki Muna sayan yadi mu dinka kuma mu sayar. Sauyin da Abdullahi ya yi ya ma makusantansa zahi da basu su fahimci ganewar da abunda mutum ya sa kansa na iya bashi karfin gwiwa nazartar da mafarkinsa. ƙasa. A ɓangaren na da jama'a ya bani wahala. A farko jama'a suna ce min na bar aikin da nake samu sosai. Sai nake ce musu su bari ni na san abin da nake yi. A cikin 'yan uwana akwai masu ce min na tsaida. Amma ni kullum guri na shine na buɗe kamfani na. Da kuɗaɗe na na fara. Na fara ne da maɗinki ɗaya. A lokacin ni ne shugaba. Ni nake guga. Ni nake shahe-shahen gidan. Sannu a hankali dai har na samu na ɗauki wasu maɗinka. A yau shagon nasa na kumshe da telolin ɗumki guda shida yana da masu koyon aiki biyar kuma kowane mako yana dumka gari talatin da kuma riguna kimanin sattin. Ɗaya daga masu koyon aikin a wurinsa ya ba da shaidar kulawa da Abdullahi yake sanyawa a cikin aikinsa da kuma kyaukyawar hulɗa tsakaninsa da ma'aikatan. Muna jin daɗin zama da shi. aiki yana biyan mu. Kuma da sanda nake son kuɗi na tambaye shi yana bani. kan aiki babu wasa mutum ya kawo ana kokari a biya mashi aiki wasa dai sai dai a yi shi tsakanin mu da shi dai a dan yi dariya matasa da dama masu sha'awar girkin kamfani ba su sa hamzari sosai domin samun haɓaka alhali ko wani karin magana na cewa wanda bai kasa da komi ba bai ya komi.